mu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisa Madu ina tare da Fanta Shamsu. Barka da baraka Fanta. Barka ka dai Aisa da fatan kina lafiya tare da duk ilahir masu sauraron mu a ko ina na fadin kasar mu. Da dama Fanta yanzu dai mu muka kama abokan matasa masu sauraron mu. To a cikin shirin labarun matasa na wannan ranar za mu je ne jihar Agadez inda aka wayar ma 'yan makaranta da kai akan shaye-shayen mugayen kwayoyi da kuma karuwanci a cikin makarantu. Sai cikin takaitaccen rahoton kuma inda za mu ga yadda rufewar iyakar Najeriya ta shafi sana'o'in matasa garin Gaya da ke karkashin jihar Dosu. Ta fannin wasannin motsa jiki kuma za mu yi tsokaci ne akan wasan kallon kafar Afirka. Shaye-shaye na mugayen kwayoyi da kuma karuwanci a cikin makarantun ne wanda ya zama ruwan dare ga gari. Shine jigo na yawon bude kai wanda kungiyar kwadago ta ESN ta yi a cikin kwaleje da kuma na lise. Domin karin bayani sai mu saurari Rafik Gado Bubakar, babban sakataren kungiya na USN na Agadas. Mun lura a nan garin Agadas akwai dalibai na ajujuwan lise kuma da na kwalej wanda suka sa kansu cikin wannan muguwar tabi'a ta shaye mashayan kwayoyi da kuma karuwanci don mu kawo nan matasa bisa hayya kwarai shi sa muke wannan zagaye kuma mu sa 'yan mata su lura domin kare kansu ga karuwanci saboda kare lahiyarsu A jihar Hagadaskin kullum kusan makaranta dubu biyar ne aka wayar musu da kai ta hanyar wasannin kwaikwayo da sarrafe-sarrafen maganganu wato poem da kuma kiɗe-kiɗe da raye-raye. Ga dai sokacin da waɗansu daga cikinsu suka yi wa mai ɗaukar rahoton mu Anise Karim. An wayar muna da mu sama iya mata da suke wanga karuwanci a cikin makarantu. Mu kuma a namu ɓangaren za mu jayo hankali iya matan da ba sun ka gayyaci wajen wanga taron da an kai. qui n'était pas présent à cette caravane. fahimtar wani abu musamman game da shaye-shayen mugayen kwayoyi da ba zan yi ini daya ban samu ba na sha shisha amma tunda na samu wannan wayewar kai yanzu na fita harkar wannan shisha aisa idan kika duba sai mu ga e, wasu ire-iren aski da samari ke yi mai kama da tukuwar nan da ke saman kan zakara da ake ce ma haka ne fanta wannan aski dai ya zama ruwan dare gama gari ga matasa domin ƙarin haske sai mu saurari wannan rahoto da salamatu kadir ta kamuna kasancewa mafi mafi kyau mafi burgewa da kuma jan hankali ita ce manufar wasu matasa maza da ke zuwa dakunan aski na yamai mafi yawa dai sun fi zabar irin wannan salon a cewar mai aski hadi abu matasa ne suke zaben sa aski ne da ake yayi yanzu idan suka zo yin aski suke cewa a yi musu shi kowane aski yana da farashinsa akwai masu yi ɗari akwai kuma masu yi ɗari da hamsin a cikin wannan dakin aski dai mun yi hira da wasu matasa domin jin a akan zaɓin salon aski na fidda doka. Ina son wannan aski kuma masoyata tana son shi, 'yar barik ce. Wasu 'yan mata na ganin cewa abin yayi ne. Yana da kyawo lokacin su ne shi yasa suke yin shi ba don wai ba su da tarbiyya ba a'a domin dai su yi kyawo ne suke yin shi. Samari sabbin tashi sun fi baiwa wannan aski na fidda doka muhimmanci wata dubara ta sake tsari da kuma birgewa sosai. Mun gode maka Malam Asma na shina da wannan fasarar taka. An rufe filin jado inda ake tono zinari tun watan Fabrairu na shekara ta 2017. Ai fanta duk da liƙe hanyar da aka yi na hanyar zuwa Jado matasa har yanzu ba su daina tahiya ba. Domin ƙarin haske sai mu saurari wannan rahoto da Anise Karime ya aiko muna. Ba ni iya zama gari babu aiki gidan dole mu tai Jado. Mu wada sa'a mu mu gani ba mu iya zama nan hannu biyu gida ana so kai da kanka ma kana so matashi ne kai kuma baka da komi bai na san da an hana amma duk da haka ne sai na ta ne ko mutane diyawa an hana taya suna ta ko su yanzu ma suna can. Eh gaskiya ina so in ta jado saboda gaskiya nan wajen babu wani aikin yi. Sun liƙe jadon sun maido mu mun zauna kuma babu aikin yi kuma koma za mu yi duk da an hana tahiya. Duk wadda take zama sai dai ta zama. sai yanzu mu isa ga takaitaccen rahoton da zai kai mu garin gaya jihar doso yake kin san da wannan ko aisa haka ne fanta to za mu ga yadda halin rufewar iyakar najeriya ya shafi sana'o'in matasa na jihar. Haka ne fanta tun lokacin da aka liƙe iyakar Nijeriya da goma sha tara ga watan Utu na shekara dubu biyu da goma sha tara mutane suna bin hanyoyi mara kyau domin biyan bukatunsu. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da Fadal Aliyu ya aiko muna. Yawancin matasan jihar Gaya na rayuwa da noma musamman ma da kasuwanci dalilin musanya mai ƙarfi tare da Najeriya. A yau rufe iyakokin wannan ƙasa ya dakatar da dukkan ayyuka a cewar waɗannan matasan Gaya. A gaskiya wannan liƙe iyaka doka da aka yi ya kawo cikas ga al'amuran matasa musamman kasuwanci abu ne wanda yake ya taba kowa da kowa matasa na amfani da smogal domin biyan bukatunsu ta hanyar ruwa da hanyoyin da ke ratsa gonakai yanzu da aka like boda ya zamanto mu cilas miya amfani da barauniyar hayya gewaye iyakan muke kuma in mun je a can najeriya ma'aikatan tsaro suna tambayan mu takardu idan takardunka sun mutu to sai ka biya wata tara a cewar amadu musa abdul Abdulrahman shugaban kungiyar matasan gaya babu wata dubara da aka kafa domin fitar matasa daga kangi dalilin karuwar smuggle. Ni babu wasu ma'aikatan hukuma ko kuma wasu furoje da suka kawo ma matasa tallafi a cikin wannan halin da suke. Matasa da kansu ne suka dauki niyya su tankari wannan al'amari na like iyaka. Shi yasa kuke ga wasu daga matasan nan suna amfani da barauniyar hayya domin gudanar da harkokinsu. Marshandi. Kin yarda da rashin aiki matasan gaya duk da fatan ganin sake bude iyakokin Najeriya na ci gaba da yin kokowa haka domin tsira. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin namu na motsa jiki. labarin motsa jiki za mu fara shi a fannin kokowa na neman takobi na 41 a maradi na shekara 2020 wanda aka ida shi ran lahadi dan kokowa na tilaberi usman hassan shi ya ci wannan takobi inda ya kada abokin kokowan nashi na zandar tasiu sani wanda shi ma ya taba cin takobi. ta haka ne shi usman hassan kin ya zamanto dan kokowan jihar tilaberi na farko wanda ya fara daukan takobi da suna ita jihar ta fannin wasannin kwallon kafa kuma an naɗa ɗan ƙasar senegal mai suna sajo Mane, zakaran kwallon kafar Afirka na shekara ta 2019. Ya samu lambar yabon nashi ne ranar Talatar da ta gabata a wajen wani gagarumin taron da kungiyar Afirka mai kula da kwallon kafa ta shirya a kasar Masir. Wai fanta in tambaye ki wane ne Sadio Mane? To aisa shi dai Sadio Mane shekarun shi goma sha bakwai. Kuma shi ne ɗan ƙasar Senegal na biyu da aka naɗa zakaran ƙwallon ƙafa bayan Alhaji Diouf kenan wanda ya lashe wannan lambar yabon a shekara ta dubu biyu da biyu. Mohamed Salah kuma ya samu irin wannan lambar yabon a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai da kuma shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Riyad Mahrez ɗan ƙwallon ƙafar ƙasar Algeria wanda ya lashe zakaran ƙwallon ƙafa na shekara ta dubu biyu da goma sha shidda. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na matasa sai gobe idan Allah ya kai mu.